ka taɓa mantawa da abokinka na makaranta domin abokan arziki a makaranta ake haɗuwa da su babu shakka akwai wani sirri a cikin karatu wanda yake kunshi a cikin abotan makaranta idan kuka ɗauko tarihin ƙasar ko da shugabannin ƙasar mu da masu manya-manyan makaman ƙasar mu za ku ga yawanci abokai ne a makaranta ina roƙon ko me zai faru kada ku taɓa